This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Litinin hudu ga watan janairu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar, Ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Ƙasar Saudi Arabiya ta yanke hudar diflomasiyya da ƙasar Iran kwana guda bayan da masu zanga-zanga a birnin Tehran suka farma ofishin jakadancin Saudiyan. Ofishin harkokin wajen ƙasar Birtaniya ya ce yana nazarin wani faifan bidiyo da aka fitar a jiya Lahadi wanda ya nuna yadda ƙungiyar IS ta kashe wasu mutane biyar da ta zarga da cewa masu leƙen asiri ne. a yau litinin kasar jamus ta yi gargadin cewa yankin schengen da ake shiga ba tare da fasfo ba wanda ke nahiyar turai na cike da haɗari. tsakanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a garin Waza da ke ƙasar Kamaru, 'yan ƙato da gora sun fitattaki wata yarinya ya ƙunar bakin wake wadda ta tayar da bam ɗinta ta kashe kanta. 'yan kwanakin nan dai maharan na boko haram suna ƙara ƙarfafa hare-haren su ne bayan sun kwashe sama da wata guda ba su kai wani hari ba a najeriya kuma kayayyaki na miliyoyin naira su ne suka salwanta sakamakon tashin wata gobara da ta ɓarke a kasuwar yola jihar adamawa To yanzu haka ina nan kasuwar Ayola inda wannan gobara ke ci kuma kamar yadda nake kallo ga jami'an kwana-kwana suna kokari su kashe wannan wuta da ke ci yanzu haka. Muna kuma da rahoto kan shirye-shiryen tunkarar zaben da za a jamhuriyar Nijar yayin da tuni aka rufe karɓar takardun masu neman takara tun ranar biyu ga wannan watan. Haka kuma muna ɗauke da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam na Yusuf Aliyu Harande, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Kasar Saudi Arabia ta yanke hudar diflomasiyya da kasar Iran bayan da masu zanga-zanga a birnin Tehran suka farma ofishin jakadancin Saudiyan domin nuna fushin su bisa kashe wani fitaccen malamin Shi'a da Saudiyan ta yi. A wani martani da kamfanin dalancin labaran Iran na Irna ya ɗauka mataimakin ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullahiyan. ya soki saudiyan kan matakin da ta ɗauka na ranar lahadi inda ta kashe sheikh nimr al nimr sai dai a ɗaya bangaren kuma ministan ma'aikatar harkokin wajen saudiya abdul al zubair ya ba da umarnin cewa dukkanin jami'an diflomasiyan iran da su fice da ƙasa cikin sa'o'i arba'in da takwas a cewar al zubair saudiya ba za ta amince da ci gaba da kai hare-hare akan ofishin jakadancin ta ba domin hakan ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa an dai kashe malamin shi'a ne tare da wasu mutane 46 a ƙasar ta saudiya lamarin da ya janyo kakkausar suka daga ƙasashen duniya ofishin harkokin wajen ƙasar birtaniya ya ce yana nazarin wani faifan bidiyon da aka fitar jiya lahadi wanda ya nuna yadda kungiyar isis ta kashe wasu mutane biyar da ta zarga da cewa masu leƙen asiri ne daga birtaniya a siriya faifan bidiyon wanda na tsawon minti goma ne ya nuna yadda mutanen suka amince cewa suna leƙen asiri ne da kuma inda mayakan isis ɗin suke a raka babban birnin da mayakan suka ayyana a matsayin hedikwatarsu an dai ga mutanen biyar sun durƙusa sanye da kaya masu launin lemu a gaban wani mutum da ke rike da bindiga ɗaya daga cikin mayakan ya ce wannan kisa saƙo ne zuwa ga firaministan birtaniya david cameron wanda ya ƙara zafafa hare-hare akan mayakan isis a syria da iraki daga baya da faifan bidiyon ya nuna yadda ɗan bindigar ya harbe mutanen biyar dukansu aka labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Litinin ƙasar Jamus ta yi gargaɗin cewa yankin Schengen da ake shiga ba tare da fasfo ba wanda ke nahiyar Turai na cike da haɗari bayan da kasashen Sweden da Denmark suka fidda sabbin matakan daƙile kurarar bakin haure zuwa cikin kasashen su Minista harkokin wajen kasar Jamus Martin Sheffer ya ce 'yancin yin tafiye-tafiye na daga cikin mahimman abubuwan da nahiyar Turai ke mutuntawa. ya yi wannan jawabi ne jim kaɗan bayan da denmark ta ce za ta sanya wasu matakai na wucin gadi da za su kare kan iyakokinta da jamus firaministan denmark lars lok rasmussen ya ce waɗannan matakai da ƙasashen yankin ke ɗauka zai ƙara haifar da kwararar masu neman mafaka da ke ƙoƙarin shiga ƙasarsa har ila yau a yau litinin ne kuma sweden ta kakaba wasu sabbin takunkumi waɗanda suka nuna cewa duk wanda zai shiga ƙasar sai ya nuna wata shaida da ke ɗauke da hotonsa A yau Litinin shugaban Amurka Barack Obama zai gana da manyan jami'an tsaron ƙasar gabanin ayyana damar da doka ta bashi da zai ƙara tsaurara matakan mallakar bindiga ƙarƙashin dokokin tarayyar ƙasar. Obama ya gayyaci Anthony General Loretta Lynch da daraktan hukumar binciken mayakan laifuka ta FBI James Coney da sauran manyan jami'an tsaro zuwa fadar White House domin tattaunawa kan irin matakan da ya kamata ya ɗauka wajen daƙile kashe-kashen da ake yi da bindiga a ƙasar. idan dai har zai yi amfani da ƙarfin iko da doka ta bashi na ganin kansa shugaba obama baya buƙatar izinin majalisar dokokin ƙasar wacce ke ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar republican wanda ke adawa da matakin da obama yake so ya ɗauka kan mallakar bindiga wannan mataki da shugaba obama shugaban amurka ke so ya ɗauka na zuwa ne bayan jerin ƙasashen da aka samu a ƙasar ta amurka 'yan shekarun nan ciki har da harin da aka kai a san bernardino wanda ya yi sanadiyar mutane mutane goma sha hudu a ƙarshe an halaka magajiyar garin birnin mexico a ƙarshen makon da ya gabata ƙasa da sawa'i ashirin hudu bayan da aka rantsar da ita wasu 'yan bindiga ne suka kashe gisela mota wacce tsohuwar 'yan majalisar tarayya ce an kuma kashe ta ne a gidanta da ke ta mexico rotadi sun ce an cafke mutane uku da ake zargi da kai wannan hari ciki har da wani mai ƙananan shekaru sannan an kashe wasu mutane biyu da ake zargi a wata arangama da aka yi da 'yan sanda jaridar los angeles times ta rawaito cewa an biya 'yan bindigar dala 29,000 domin su halaka mota ana kuma kyautata zaton gungun masu safara kwayoyin nan da ake kira direct ne suka biya waɗannan kuɗaɗe a wata sanarwa da jam'iyyar democratic revolution party ta fitar ta nuna cewa mota mata ce mai karfin hali wacce jim kaɗan bayan da aka rantsar da ita ta bayyana cewa za ta tunkari masu aikata miyagun laifuka kai tsaye ba tare da tsoro ba wata ƙungiyar gamayyar hukumomin mexico ta bayyana cewa wato a shafinta na twitter an kashe ma'aikatan hukumomin gwamnati dubu ɗaya tun daga shekarar biyu da shida zuwa yau a ƙasar ta mexico labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc yanzu kuma sai taskar mu inda za ku ji wata yarinya 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar da ta yi niyyar tada mamai a garin waza sai dai bata samu nasara ba amma daga baya dai ta tarwatsa kanta yayin da 'yan ƙato da gora suka fafare ta ga rahoton garba awal daga kamaru Wata yarinya mai kasar shekaru goma sha biyar yar kuna bakin wake ta ɗauri aniyan ta da mamai a cikin al'umma a garin Waza da ke karamar hukumar kwalfata kusa da kan iyakar kasar jamhuriyar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya amma mai duka bai bata nasara ba domin 'yan aikin sa kai da yan banga na garin na kwalfata sun fafare ta nan take ta tayar da abin da take ɗauke da shi ta tarwatsa kanta ita kadai ce da ta sheka lahira wannan hari da ya zo daidai ne lokacin da shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru Yunus da yake yin jawabi na salaman shekara na dubu da goma sha biyar da kuma lale marhaba da shiga shekara na dubu biyu da goma sha shida anda yake yabawa dakarun tsaron ƙasar ta jamhuriyar kamaru da yan aikin sa kai da yan banga wajen cewa da suka yi na nuna kishin ƙasarsu domin kar waɗansu ɓata gari su bata musu ƙasarsu ta aihuwa da suka gada iyaye da kakanni musamman mata ɓangaren zaman lafiya na hira da alhaji sani masani ne kan harkokin tsaro na ƙasar jamhuriyar kamaru ko ya yake ganin wannan matakan tsaro da ƙasar ta jamhuriyar kamaru ke da shi za a cima buri kuwa wajen kakkaɓe 'yan ta'addan boko haram a faɗin ƙasar baki ɗaya kai ba za ce buriya ce ka ba san ko da yake dole ne ya raba musu amma akwai saurari na saka tukunna don abin da bisa tun da shi ne shugaban sojan kamarun kowa sani dole ne ya jinjina musu amma a gaskiya ka san ita haɗin gwiwa yanzu da gudunman da amurkan ta kawo da sauran sojan afirka nan su ake samani da ya za a samu dabaru Sabida da kar ka mance malawan gaskiya ke su faɗa su sojan kamaru ba su kware ba a sha'anin dan kunan wake in kaga wasu dabaru ne dole ne za a kokari a ladabtar da su bida da a samu a kadda za a shawo kan wa'annan eh, yan boko ne sabila da idan ka duba baya duk wani ginshikin su duk wani gararuka da su kama inda za su ke ai kaga su ba su da shi yanzu abin da ya rage musu kawai kenan irin wannan dabarun to wannan dabarun kuma dole ne sai yan talakawa da wanda su kare hoto su ne za a infiltrate su a shige su a rinka samu labaru to haka ne za a yaƙe su ma Shi ma gwamnan jihar Arewa mai nisa mijin yau bakari cikin jawabinsa da yi wa manema labarai ya ce. the committee de vigilance sont impliqués. Les ya jinjina wa 'yan aikin sa kai da dakarun kasar ta jamhuriyar kamaru da ma 'yan banga wajen jajircewa da suka yi domin kare kasar ta jamhuriyar kamaru 'yan kwanakin nan dai maharan na boko haram suna ƙara ƙarfafa hare-haren su ne bayan sun kwashe sama da wata guda ba su kai wani hari ba kuma dakarun kasar ta jamhuriyar kamaru sun canza sabon salon yaƙi da suke yi da 'yan ta'addan na boko haram domin yanzu haka suna shiga ƙauye zuwa ƙauye gida zuwa gida domin yin binciken kwakwa ko za su zakulo maharan na boko haram a anda suka suka ɓoye da ma anda suke ɓoye makamansu kan haka ne na hira da wani ɗan garin na waza shatima maina ga yadda hirar namu ta kaya. eh gaskiya ne da wannan tambaya da kai mani a kan maganan tsaro ba mu da tsaro a gare mu kuma muna buƙatan gwamnati ta zo ta kawo mana tsaro domin a garin mu dai yana da masu wato waje ne na masu yawon bude idanu saboda haka yanzu wa'annan mutane suna kawo mana hari muna buƙatan dai a kawo mana taimako saboda Allah a do wani abu ya kamata a kawo mana saboda yanzu haka ba ma noma ba ma komai a gaskiya ko magana abin shin ma muna buƙata Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru To madalla a gaida garba awal kayayyaki na miliyoyin naira ne suka salwanta sakamakon tashin wata gobarar ta laƙumi kasuwar yola jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya wannan na zuwa ne yayin da 'yan kasuwar jihar ke fara murmurewa sakamakon hare-haren mayakan boko haram da suka durƙusar da 'yan kasuwar yankin ga rahoton ibrahim abdulaziz kayayyaki na miliyon naira ne fa suka salwanta a babbar kasuwar cikin garin yolan wanda kawo lokacin ma hada wannan rahoto 'yan kwana-kwana da kuma jama'an garin ne ke kokarin kashe wutar gobarar. To yanzu haka ina nan kasuwar Ayola inda wannan gobara ke ci kuma kamar yadda nake kallo ga jami'an kwana-kwana suna kokari su kashe wannan wuta da ke ci yanzu haka motan kashe gobara kenan kuke ji ke kokarin a kashe wannan wuta na da ya kama a wannan kasuwa na Yola. kamar yadda rahotanni ke nunawa gobarar ta tashi ne cikin dare sakamakon matsalar wutar lantarki kamar dai da shugaban kungiyar 'yan kasuwan ke cewa mai magana alika challa chairman gamzaki yola south a wannan abu misali karfe hudu kasuwa ta kama da wuta na fito na shigo a guje domin mu ga yaya za a yi shigowa mu fa abu yafi duk inda ake zamani yafi karfin wannan in na ce kasuwan magabaki dai ta kone ban ya zarbi ba domin inda cibiyan dukiyan kasuwan yola sau take nan ne ga baki daya kurmi ma sanadin wuta nepa ne tabbas wutan nepa ne shi ma da yake karin haske a wajen gobara shugaban kungiyar 'yan kasuwan jihar adama alhaji muhammad ibrahim 86 wanda har ila yau shine ma mataimakin shugaban hadakar kungiyar 'yan kasuwan jihohin arewa ya ko bai na kaduwarsu ne kamar haka to abin da za mu cike cewa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya mu 'yan kasuwa na jihar adama mun tashi da bakin ciki wuta ta zo ta canye mana kasuwa kasuwa gaba daya tun da karfe misalin karfe uku zuwa uku da rabi wuta take ci har kusan karfe 8 na safin nan wuta ba ta tsaya ba so iya asaran da aka yi wannan banda Allah ba abin da zamu ce sai ubangiji Allah ya mayar mana shi ya mayar mana shi ya mayar mana shi wannan asara da muka yi gaskiya ba taɓa samun wani wuta a kasuwan yola wanda ya tashi kuma Adama ya ce wannan wutan kamar haka ba tuni da gwamnatin jihar Adama ta tura tawaga ta musamman domin gani da ido inda kwamishinan harkokin kasuwanci da masana'antu na jihar Alhaji Umar iya ya yi bayanin cewa wannan babban asara ne wanda aka tashi da shi ba abin da zamu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gaskiya duk wanda ya zo yawo ya ga wannan abun dole hankalinsa ya tashi an yi babban asara abin da muke roƙo shine muna roƙon Allah Allah ya kawo sauƙin wannan abu da wuri ya taimaki 'yan kasuwan da suka yi asara mu kuma a gwamnati za mu koma mu ba wa gwamna mu bayani abin da muka gani asaran da muka gani kuma muna tabbatar da mutane a ƙara hakuri insha Allah gwamna mu gwamna mu ne talakawa zai ga abin da zai yadda za mu taimaki 'yan kasuwan da suka yi asara wannan gobarar da yana ma zuwa ne yayin da 'yan kasuwan jihar adama amma ke kokarin murmura daga hare-haren mayakan Boko Haram to ko me gwamnatin jihar kuma za ta yi wa waɗannan 'yan kasuwa comrade ahmad sajo shine ma kwamishinan yada labaran jihar adamawan domin wa'annan 'yan kasuwan nan suna rike da al'umma ne da yawa a gidajensu suna taimakawa al'umma da yawa don haka kaimin talauci zai karu na biyu kuma na duba a wurin da ake tara hatsi gaba ɗaya ya ƙone shi ma zai ƙara ƙaimin yunwa a cikin al'umma domin babu abincin da za a saya balle a je a ci a gida don haka muna ganin wannan abin asaran yana da yawa amma da ikon ubangiji Allah subhanahu wataala Allah zai mana maganinsa mu kuma za mu dauke insha Allah bi iznillahi ta'ala idan muka gaya wa shi mai girma gwamna da abin da ya faɗa za a yi kuma ina maka tabbacin cewa da yake shi gwamna ne mai tausayin talakawa dukkan matakin da ya kamata a ɗauka zai ɗauka insha Allahu za mu ɗauki wannan mataki in ma ya wuce gaba da gwamnatin tarayya in ma za a nemi taimako ne daga kasashen ƙetare insha Allah za mu nemi taimako don mu taimaka wa wani. Kwamitin Ahmad Sajo kenan da ke zama kwamishinan harkokin yada labarai na jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. Jam'iyyun siyasa a ƙasar jamhuriyar Nijar suna ta shirye-shiryen tunkarar zaɓuɓɓukan da za a yi nan ba da daɗewa ba, yayin da tuni aka rufe karɓar takardun masu neman takara tun ranar biyu ga wannan watan. Ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana daga Damagaran. Tuni dai shirye-shiryen zaɓuɓɓuka na 2016 suka kankama, inda jam'iyyu daban-daban suka ashe takararsu, wanda a yanzu haka an samu guda goma sha shida kafin kotun tsarin mulki ta tantance kamar yadda rahotanni ke yadawa alhaji sani na pnds tarayya ya ce su kam sun yi shirin su tsab abin da ake zahiri ake aiki shi kuma yanzu talakawa a zahiri sun gani ba faɗi ba sun ga tabbas sun ga aiki da cikawa sun ga alkawari an cika duk wani wasan ta an za su fito ko su nawa ne shirye muke duka da su in Allah ra ya fata ta ya ta kunya wannan ranar zaɓe su da kansu na tabbatar da kafin a je ranar zaɓe ma su da kansu za su yi da na san da ba yana wannan takara ba. Yayin da ta bakin Alhaji Lawali na jam'iyyar Modem Lumana ke cewa su ma ɗan su Hamma Amadu ya cika ka'idodin ajiye takardun takara. Duk takardun da suka cancanta Eh, mun sanya su cikin wa'annan takardu mun samu mun aji takarar shi ina ɗaya daga cikin ɗan takara na farin wanda shi ne aka fara tsaida takara Nijar har ila yana cikin ɗan takara na farin kuma wanda ya fara kai dutse ɗin shi a Nijar dan haka shi ne ɗan takara wanda ake ganin tabbata insha Allahu zai kalubalanci wannan shugaban ƙasar mai ci yanzu matsalolin da muka samu na zancen fishe ɗin nan ne wannan fishe tun da ubangiji Allah sa yau sai ni da kanta ta yi tunanin ya kamata ta miƙa shi hannun ƙwararru wanda za su mishi bincike mai inganci wanda kowa zai amince da shi ba abin da ya wannan alfahari gare mu yau yan adawa tun da korafin da muka yi kenan ya tabbata mun tabbatar da hakikan wakilan mu an da ke can suna gaya mu abin da ake gani a cikin wannan cikin bincike da ake ciki ba mu taba cewa ba mu yarda sai ni ba sai ni ba wanda zai cewa ba yarda ita ba tun da dan Niger in dai haka sha Qur'ani to yakan barka da shi da haka mun amince da sai ni kwarai bangaren horo hula Sadat Iliya dan Malam cewa yayi fatan su a yi zabe ingantacce don kuwa a ganin su demokradiyya ba ta da wata matsala a yanzu a ƙasar nan. Tun daga shi Allah ya sa 'yan takara sun hutu tun tsaya sai mai fatan Ubangiji Allah ya sa a sami yadda ake so a samu zaɓe ingantacce. Kuma Eh, ina ga mutane dai yanzu sun fahimci cewa lalle lalle hanya ce ta demokrasiya ta hudu shugaban kasa kuma tun da kika ga an hudu wannan abin da mu muka fahimta a cikin muhimmi shine akwai sabbin rini kenan wannan muna fatan ubangiji Allah ya sa dai a yi abin da ya kamata. a yi shi yadda ya kamata a yi zaɓe. Ni ban ga wani tangarda a cikin tafiyar demokarasiyar Nijar a halin yanzu. Lallai akwai kurakurai da wajen jagoranci da dama da ake afka shi kuma dama wannan tafiyar demokarasiya haka nan ce. Muna fatan kuma kurakuran da ake tafka a gyara su don komai ya tafi daidai. Yanzu haka dai hankula sun koma ga shirye-shiryen takardun 'yan majalisu Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abari, yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi ɗare Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan yammacin litinin ta farko a cikin sabo shekarar dubu biyu da goma sha shida, tare da fatan alkhairin da ke tattare da wannan shekarar. Allah ya tabbatar da shi a gare mu baki ɗaya. Sharurruka kuma da ke cikinta, Allah ya nisanta mu da su amin sun amin. To masu sauraro da yake wannan shine kashin farko a wannan sabon shekarar. Hakan ya sa mun gayyato shugaban hukumar kula da ilimin bai ɗaya na ƙasa, Dr. Suleiman Dikko, wanda muka samu tattaunawa akan abubuwa da dama da suka haɗa da ayyukan da suka rataya akan hukumar da yake majagoranci, da kuma irin gudunmawa da suke badawa a madadin gwamnatin tarayya wajen inganta ilimi a dukkanin jihohin Najeriya. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga ba ta ba da shi da jaki. 'yan Najeriya za su sani a takaice waɗanne irin ayyuka ne suka rataye a ƙarƙashin wannan hukuma taka? To alhamdulillah, na ji daɗin wannan tambaya. Saboda hakikanin gaskiya mafi yawanci tun daga ma hukumomi, a gwamnati da jama'a ba su san ainihin abin da wato haƙƙin wannan hukuma ta ilimi ta bai ɗaya ba ta tarayya. Wato sun yi tsammanin duk wani haƙƙin ilimi na bai ɗaya wato na firamare da gaba da firamare cewa haƙƙin wannan hukumar ne ta tabbatar da ingancinsa babu wanda aka bari a baya da sauransu to gaskiya ba haka bane ba duk wannan haƙƙi ya rataya ga gwamnatin jiha ne ita ce za ta tabbatar da iliminta ya inganta ita ke da ikon iliminta ya bunƙasa kuma ta tabbatar da cewa kowane yaro ya ce makaranta ko ta ce makaranta sannan kuma ta inganta ilimin da ba da kayan ilimi duk baki ɗaya domin duka abin da tsarin mulkinmu ya faɗa cewa tafiyar da ilimi wato duk na ƙananan hukumomi ne amma gwamnatin jiha ita ce uwa maba da ba wurin, to wannan hukuma da aka kafa wadda nake ma jagoranci yanzu ita kuma gwamnati tarayya ce ta kafa ta domin ta tallafa ma jihohi cewa su cimma burinsu na ganin sun inganta ilimi na firamare wato na bai ɗaya firamare da juniya secondary to duk abin da muke yi tallafi ne kawai amma ba mu da ikon na ɗaya mu bunƙasa wato ɗaukar ɗalibai ko 'yan makaranta ba mu da ikon mu kyautata ingancin ilimi duk ba mu da iko ka duk wannan hadda gine-gine duk ba aikinmu ba ne ba amma aikinmu babba shi ne. mu taimaka ma jiha ko jihohin Najeriya su bunƙasa iliminsu ta hanyar kuɗi, ta hanyar shawara, ta hanyar dubawa, ta hanyar kyautatawa da duk dai wata hanya da muke ganin za mu iya taimaka ma jiha mu ba ta shawarwari akan yadda za ta gyara ilimin jiharta. shi yasa zaka ga waccan jiha ta fi wannan jiha ilimi mai kyau waccan jiha ta fi wannan jiha ah, daidaita ilimin maza da mata to kuma zaka ga waccan jiha ilimi ya fi taɓarɓarewa bisa waccan jiha to nan ka gane cewa ashe ilimin na firamare da na sakandare junior dukkan su ba ƙarƙashin gwamnatin tarayya yake ba don haka ba ƙarƙashin hukuma hukumar da nake ma shugabanci yake ba amma yana ƙarƙashin ah, ƙaramar a nema ya kamata wato local government ita ya kamata a ce ta tafiyar da iliminta na wannan local government din domin duk wani abin na kuɗi da ake bada na budget na education yana tafiya ne cikin ajihun local government ba ma na state ba to ita state abin da ya kamata shine ta sa ido ga local government din nan su tabbatar suna aiwatar da ilimin nan yadda ya kamata idan an yi budget kowace local government ita ya kamata ya budget kan ilimi nawa za ta kashe ma ilimin primary ko bai daya a local government ta. na fahimce ka a cikin ayyuka da ita wannan hukuma taku take yi ganin cewar kamar yadda kai mana bayani cewar ba haƙƙinku ba ne ku yaɗa ilimi ya zauna da kanshi a kowane ƙananan hukumomi ku dai kuna ba da gudunmawa ne ɗaya daga cikin waɗansu abubuwa da ya zama na cikin ayyukan da hukumar ku ya kamata a ce tana yi shine tallafa ma yara masu buƙatar taimakon gaggawa kamar mu ɗauki yara kamar guragu makafai kurame da su ta ina wannan hukuma taku take ba da wannan gudunmawa ga waɗannan yara masu wannan buƙatar to ka gani tun da dai ita wannan hukuma tamu abin da take yi shine ta duba ta ga inda gwamnatoci suka gaza a wajen ba da iliminsu sannan sai mu jawo hankalinsu ta yin wani abu wanda muke ganin mu za mu fara yin abin tukun idan muka ga yayi kuma zai haifar da ɗa mai ido to sai mu jawo hankalin jihohi a kan abin kuma sannan mu ba su tallafi ko su fara sannan su ci gaba to wannan a kan yara mabukata ko kuma abin da ake kira ilimin nakasassu ta kowane fannin ma dai ko guragu ne ko makafi ne ko kutare ne ko ma wani iri ba dai to abin da mukan yi shine fanni biyu muke ba da taimako nan na ɗaya muna ƙarfafa ma gwamnatin jihohi da su kafa makarantu masu kula da irin wannan muna ƙarfafa su kuma duk shekara mukan ba su tallafi na wajen naira miliyan ɗari da saba'in da biyar wanda za su rika eh, wato sayan waɗansu abubuwa na kayan ayyuka da kuma ainihin ƙara gine-gine da sauransu a cikin wannan makarantun nasu. A cikin shirin namu na yau, a nan za mu dasa aya, sai kuma idan Allah cikin hukuncin shi ya kai mu mako mai zuwa, za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Godiya ta musamman ga baƙon namu, Dr. Suleiman Dikko, shugaban hukumar ilimin bai ɗaya ta Najeriya. Yanzu kuma a madadin sauran duk abokan aikinmu da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. To Madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Bari mu fara da sakon Aminu dan Kaduna Amanawa da Kasimu Ali Sardaunan matasa a Sada Sokoto wanda suka ce to jam'iyyun siyasa musamman masu adawa a Nijar ya kamata ku haɗa kanku waje ɗaya domin samun nasara bayan adawar da ba za ku iya katabus a zaɓe ba. Muna fatan shiga sabuwar shekara da muka yi ya kawo mana ƙarshen matsalolin da ke damun mu 'yan Najeriya maza da mata. Sako daga Malama Safara'u Haƙilu Zamani Almajira Malumfashi. fashi. sai kuma sakon prince hassan abubakar kamaru wanda ya ce assalamu alaikum biyo ya hausa hakika ya kamata kasashen iran da saudiya ku kai zuciya nesa ku yi zaman sulhu a tsakaninku don gudun tada wata masifa wadda ba a san da ita ba allah ya kama mana karshen wannan masifu amin al'ummar jamhuriyar Nijar muna taya ku addu'ar allah ya sa ku yi zaɓe lafiya ku gama lafiya kuma Allah ya ba ku shugaba na gari mai tausayin talakawa amin sako daga shehu bashir fulani da prince hassan abubakar a jamhuriyar kamaru sai kuma sakon wanda ya faki kofar gabas wanda ya ce muna goyon bayan gwamnatin kasar saudiya da ta ɗauki matakin ba sani ba sabo ga duk wanda ke neman tayar da zaune tsaye shi kuma bala muhammad dambam da salihu isa fa na cewa suka yi zuwa ga sashen hausa na muryar amurka alal hakika yanke hudar jakadanci tsakanin kasar saudiya da iran bai zo mana da mamaki ba mu da fatanmu allah ya daidaita su amin to kafin mu kai ga karshen shirin ga takaitattun labaran duniya Ƙasar Saudiya ta yanke hudar diflomasiya da ƙasar Iran kwana guda bayan da masu zanga-zanga birnin Tehran suka farma ofishin jakadancin Saudiyan domin nuna fushinsu bisa kashe wani fitaccen malamin Shi'a da Saudiyan ta yi. Ofishin jakadancin wato ofishin harkokin wajen ƙasar Birtaniya ya ce yana nazarin wani faifan bidiyo da aka fitar a jiya Lahadi wanda ya nuna yadda kungiyar IS ta kashe wasu mutane biyar waɗanda ta zarga da cewa masu yaƙin asiri ne daga Birtaniya a Siriya. faifan bidon wanda na tsawon mintuna goma ne ya nuna yadda mutanen suka amince cewa suna likin asiri ne da kuma inda mayakan isis ɗin suke a raƙa babban birnin da mayakan suka ayyana a matsayin headquarters su a yau litinin ƙasar jamus ta yi gargaɗin cewa yankin shingen da ake shiga ba tare da fasfo ba wanda ke nahiyar turai na cike da haɗari masu sauraron mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. ni Sarfil hashin gumel ke cewa a huta lafiya, amma kar ku kashe rediyon ku domin Halima da Jamila na nan tafi da shirin yau da gobe.